الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na tara a cikin karatunmu na sharhin ibn aqil ala alfiyati bin malik rahmatullahi alaihi ma yau 27 ga watan biyar hijira ta 1440 da ta daidai da uku ga watan biyu shekara ta 2019 za mu tashi muna cikin babin al'irab wal bina ko al-mu'rab wal mabni na'am yanzu mun yi alamatul i'rab ko al-asliya yanzu za mu soma a wato abubuwan da ake musu irabi bin niyaba alamatul i'rab bin niyaba da mahallin kowanne daga cikin su na'am warfa abiwawi
bismillah alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيقول الناظم رحمه الله وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء صف نعم يتي وارفع بواو كي رفع دواو wato niyabatan anil an me kenan anil dhamma niyabatan anil dhamma tunda alamar far'i al'alamar asliya ta rafa'a ita ce abdamma ko? to in kai rafa'a bil wawu ya zama to wawu niyabatan ani damma wansi banna bil alif kuma lallai kai nasaba bil alif da niyabatan an alfatha wajurur biya'in kuma kai jarra da ya ita kuma niyabatan amman anil kasra ma min al'asma asif wannan dukkan wannan maf'ulun bihi ne da dukkan fi'ilan guda uku nan suka yi tanazu'insa ai warfa bi wawin ma min al'asma asif wansu banna bil alif ma min al'asma asif wajirur biya'in ma min al'asma asif wannan shine tanazu a atuni ufriq alaihi qitra ko ka gani atuni ufriq alaihi qitra wannan tanazu'i ne ai atuni qitran ufriq alaihi qitran eh to wannan ma haka ne wato ma min al asma asif shine maf'ulun bihi da wayannan fi'ilan guda uku kowannen su yana neman sa da maf'uliyya maf'ulun bihi ne na kowanne daga cikin fi'ilan nan guda uku na'am wannan yana da alaka da baitin da zai zo amma mu tsaya a nan din tunda yanda mai sharhin ya dauke shi yayi sharhin sa haka sai mu yi amma abin da zai zo daga baya zai zama to bayanin ma min al asma asif na'am shara'a fi bayani ma yu'rabu bin niyaba amma sabaka zikruhu to yanzu malam ya fara ambaton abin da ake masa li'irabi bin niyaba da niyaba da wato a maimako amma sabaka zikruhu abinda wato gabarin abinda ya gabata na ambatonsa menene ma sabaka zikruhu na'am al'alamatul asliya eh al'alamatul asliya na i'rab na'am wal muradu bil asma allati sayasifuha abinda yake nufi da sunayen da yace zai sifanta su ma min al asma asif al asma'u sitta sune wanda ake ce musu a wajen malaman nahwu al asma'u sitta sunaye guda shida wahiya wahiya sune abun abun wa akhun da akhun wa hamun wa hamun ai wato shine shine qaribu zawja eh ko qaribu zawji wa hanun kuma wannan a wato al'aura kenan na wafuhu wa fuhu ba famu ba fuhu mm.
wa zumal wa zu malin zu bi ma'ana sahib Mm. na fahiya turfa'u bil waw fahadihi ni a tawon to waɗannan sunaye guda shida turfa'u bil waw ana yi musu raf'a bil wawi nahu jaa abu zaidin ja'a abu zaidin to wannan wawu din ta abu ita ce alamar rafa'a da ita ce take canzawa wata ranka ce abu zaidin wata ranka ce aba zaidin wata ranka ce abi to kaga canjin ba akan baɗin ba ne baɗin tana nan da fatahatta saboda ba ita ce ƙarshen kalmar ba a bal shine a wato abu din alwawu ita ce wadda take a ƙarshen har a ƙarshen kalmar saboda haka ita ce alamar irabi na'am watun sabu bil alif kuma an mata nasaba bil alif na haura aitu abahu ka ce ra'aitu abahu ko ra'aitu aba zaidin
watu jarru bil wa bil ya kuma an mata jarra bil ya da ya na hau marartu bi abihi ka ce marartu bi abihi ka gani ga ya din nan ta abihi ko abi zaidin
wal mashhuru abin da yake mafi mashhuri naha mu- mu- mu'rabatun bil huruf a cewa irabin bil huruf ana mata irabi ne da waɗannan harufa fal wawu na'ibatun 'an ad-damma to ita waw a maimakon damma take wal alif na'ibatun 'an al-fatha ita kuma alif tana niyaba ga maimakon fataha wal ya'u na'ibatun 'an al-kasra aliya kuma tana yin niyaba ga kasra wa hadha huwa alladhi ashara ilayhi al-musannif bi qawlihi wannan shine abinda shi al-musannif ya ishara da fadin sa warfa'a bi wawin warfa bi wawin ila Ila akhir al-bait zuwa karshen baitin was sahih to abin da yake sahihi wato ya can ya ce almashhur cewa su waɗannan huruf din su ne ainihin alamatul i'rab din. amma shi kuma ya ce was sahih abin da yake sahihi shine أنها مؤربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء eh, cewa abin da alamatul i'rab din harakatun muqaddara wasali ne da ake kaddara shi akan alwawu da alif da ya wawu da alif da ya din ba su ne alamar ba bal wasali da ake kaddarawa samuwarsa a wajen wannan falsafan na wuce mu dai abin da yake canzawa me ba harufa ba kenan
فالرفع yanzu zaka ce ne zaka ce ne yanzu ja'a abu zaidin ka ce a- a- abu ka ce fa'ilun marfu'un ah, marfu'un bi dhammatil muqaddara ala waw ina zaka faɗa haka eh marfu'un bil waw niyabatan anid dhamma eh yawa haka aka saba faɗa على على هذا يأتي الصحيح shi a wajensa kenan muqabilu sahih kuma shine khata
إذا مرفوع أبو مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها ماذا؟
ما رأى من ظهورها الثقل الثقل
ها؟ نعم
أصلا ذاك إلى أبو أبو زيد إيه، أبو زيد نعم. نعم باع زيد إيه، أبي زيد إيه.
تصور الثقل الثقل إيه، الثقل في أكا شافي حركة ده. نعم
آه، فالرف- فالرفع بضمة مقدرة to على الواو.
saboda haka raf'a bi dhammatin muqaddaratin ala alwaw da dhamma ce da ake kaddara ta akan waw والنسب بفتحة مقدرة shi kuma annasbu bi fathatin muqaddaratin ala alif والجر بكسرة ita kuma مقدرة.
jarra da kasara da ake kaddara ta akan ya فعلى هذا المذهب الصحيح to akan wannan mazhaba ta sahihi لم ينوب شيء عن شيء babu wani abin da ya yi niyaba ga maimako- ga wani abu daga abin da aka ambata to haka babu niyabar ma ga baki daya a bisa wannan mazhabar eh na'am a wannan a a- ai gashi nan a cikin dawo ga Muhiddin Abdulhamid ya kawo آه، ياتي ثلاثه اقوال انها مؤربه من مكان واحد والواو والالف والياء هي حروف الاعراب وهذا راي جمهور البصريين واليه ذهب ابو الحسن الاخفش في احد قوليه وهو الذي ذكره الناظم هنا ومال اليه والثاني انها مه- مؤربه من مكان واحد ايضا وارابها بحركات مقدره على الواو والالف والياء فاذا قلت جاء ابوك فابوك فائل مرفوع بضمه مقدره على الواو منع من ظهورها الثقل وهذا مذهب سيبويه وهو الذي ذكره الشارح وزعم أنه الصحيح ورجحه الناظم في كتابه التسهيل ونسبه جماعة من المتأخرين إلى جمهور البصريين والصحيح أن مذهب هؤلاء هو الذي قدمنا ذكره وقال أتباع سيبويه إن الأصل في الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة فمتى أمكن هذا الأصل لم يجز العدول, لم يجز العدول عنه في الف- إلى الفروع وقد أمكن أن نجعل الإعراب بحركات مقدرة فيجب المسير إليه والقول الثالث قول جمهور الكوفيين وحاصله أنها معربة من مكانين قالوا إن الحركات تكون إعرابا لهذه الأسماء في حال إفرادها أي قطعها عن الإضافة فتقول هذا أب لك وقد رأيت أخا لك ومررت بحم فإذا قلت في حال الإضافة هذا أبوك فالضمة باقية على ما كانت عليه في حال الإفراد فوجب أن تكون علامة إعراب لأن الحركة التي تكون علامة إعراب للمفرد في حالة إفراده هي بعينها التي تكون علامة لإعرابه في حال إضافته ألا ترى أنك تقول هذا غلام فإذا قلت هذا غلامك لم يتغير الحال فكذا هنا وكذا الواو والألف والياء مع هذه الحركات في حال إضافة الأسماء الستة تجري مجرى الحركات في كونها إعرابا بدليل أنها تتغير في حال الرفع في حال الرفع والنصب والجر wannan ku kyale falsafan nahawiyyi ne mu tafi akan abin da shi ibn malik ya zaba a cikin nan a cikin khulasa sabanin abin da ya saba a cikin at-tafsil cewa wannan akwai niyaba in banda aka kawo gabaki daya sun rushe niyabar ba na'ibi na'am من ذاك ذو إن صوبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا min zaka daga cikin waɗannan sunaye wanda yake ma min al-asma asif da ya faɗa zu akwai zu in suhbatan abana idan wato ya bayyana suhba ya bay- ya zo- ta- wato ta zo da ma'ana sahib saboda akwai zu da take zuwa da ma'ana allazi Eh, eh, akwai zu da take zuwa da ma'ana allazi to ba wannan zu din ba ita zu wadda take da ma'ana allazi ba ta ah, ah, ba ta da ma'anar suhba amma wadda take da ma'anar suhba ita mulazimatun lil idafa dole tana da mudaf ilaihi Eh, shi yasa yace in suhbatan amad abana idan wato s- ah, abana suhbatan idan shi nu zu din ya bayyana suhba wal famu na biyu kuma shine alfamu Mm, wannan dai udhun wannan dai gabar da muka sani baki haithul mimu minhu bana amma a inda almim daga cikin famu ɗin bana ya zamanto ta rabu ba mi- ba mi- ba wato aka cire mim ɗin aka kawo a aka yi mata idafa ta zamanto mulazimatun lil idafa kamar a- a- a- muda- mulazimatun lil idafa kuma idafar ma ta zamanto ila damir muttasil ba idafa ya zuwa ga suna ba wannan zu ba kamar famu zaidin ba kaga famu zaidin mim din tana nan amma in ka ce fuhu eh, in ka ce fuhu ko fuka ko ah, ah, fika f- ah, ah, eh, fuka din fuki fukuma in za a ce eh, da yake ana yi aiko Mm. ko ko za ka iya cewa fukuma huku biyu ko ko sai dai ka ce fa kuma afuwahu kuma wanda ya kamata ka faɗa Ina- Mm?
ai ya danganta da faƙad sagat ƙulubu kuma ko? Mm. to za ka iya cewa kalbu kuma idan taƙal musulmai ne bi saifaihi ma ko? to ni ne ko misalin mufrad a'a ni na son ka kawo min shahid ne akan kai ifradin mudaf al-mudaf ilaihi kuma damiru tathniya a to ai ba idafa bane ko? فالجمع فالإفراد فالمثنى إضافة, الج... إضافة الكل لجزء عنا قلبكما قلباكما قلوب كما مثال ذين م- مثال هذه مقلوب هكا هكا شو شو أبلاي يتي أتكين هسنو مم. فالجمع فالإفراد فالمثنى إضافة الجزء لكل عنا abin da yake afsahu shine al- aljam'u idan za ka yi idafa ya zuwa ga damiru tasniya to ka kawo mudaf din ya zamanto jam'i qulubukuma in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma shi kaga aka ce kulubu kuma su su biyu ne amma aka yi jam'in zukatan
ba ba kalba kuma ba kalba kuma ba to shine fal jam'u wannan shine al afsa fal ifradu sai kuma ifrad qalbukuma Mm, qalbukuma Ah, akwai misalin a cikin hadith Ah, na manta ah, mm, ina jin marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn فقال أما أحدهما فكان يمشي وأما الآخر فكان وما يؤذبان في كبير أما أحدهما أكوي رواية تزود تك شاهد أكن ونا ما قد كتا كنت أمو نعم تو فال فالمثنى آه، فالجمع فالإفراد فالمثنى سنن إذا نا المثنى in ka tashi to wannan dai a shahid wajen famu zaka in dai ya zamanto al-mudaf ilaihi ya zamanto damir ba ya zamanto ismun zahir ba in ismun zahir ne dole mim tana nan ko ka ce famu zaidin eh? famu fatimatin in dai za ka yi idafa ila ismun zahir dole mim din tana nan amma idan za ka yi idafa ya zuwa ga damir shi ma ko ba kowane damir ba Mm. Ah, to sai ya zamanto cewar shine za ka cire mim din sai kai masa wannan irabi ka ce fuhu ko fuhuma to wajen fuhuma din shine wannan abin ya taso ne ce to fuhuma zai kamata a ce ko kwa afwahuhuma da jam'i ko ka da tasniya a ce fahuma to to shin فهما أي في حالة النسب fi ha- في حالة النسب fi halatin nasbi أي فاهم فاهم hadhihi to ya zaka yi fi halatin na- fi halatin raf'i me zaka ce في حالة الرمي
fuhuma mm, afwa a- a- a- fawahuma zaka ce إيه دولة جوال إيه fawahuma فاهم
famu fama famani famahima ko ko kuma ka yi ka cire eh na'am mu ci gaba watakila zai dan taimaka mana a cikin sharhin na'am
أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنسب بالألف وتجر بالواو ذو
na'am yace ai min al-asma illati daga cikin sunaye da ake musu raf'a bil wawi ake musu nasba bil alif ake musu jarra bil ya zu wa famu وفم wa famu lakin ولكن ي- لكن يش- ولكن يشترط في ذو أن تكون kaga sai sa shi baina لا تفعل.
qausain dan ya zamanto bil hikaya da hikaya yake yi sai dai an shaddanta wajen zu an ta kuna bi ma'ana sahib ta zamanto da ma'ana sahib ma'abuci ita ce ake cewa atba'iyya a'a zu at-ta'iya ita ce bi ma'ana ita ce wadda take a a a- a- abin nan, ita ce mai ma'ana allazi allazi eh ba zu at-ta'iya din ba me shahidinta mai na zu a cikin qatrun nada ya kawo shahidinta eh eh wa bi'ri zu tawaitu wa zu hafartu wa bi'ri zu tawaitu wa zu hafartu Mm. na'am kaga zu din wannan ba ma'ana sahib bace bi ma'ana allati ko alladhi wa bi'ri zu tawaitu wa zu hafartu eh alladhi tawaitu wa alladhi hafartu na'am nahu ja'ani zu malin kamar ka ce ja'ani zu ja'a zu malin to ai sahibu malin to kaga zu din gashi nan akai mata akai mata raf'a bil waw ay sahibu malin ai sahibu malin wa huwa al-murad bi qawlihi shine abin da abin nufi da fadin sa in suhbatan abana idan suhba ah, ta bayyana ta bayyana ai in ah, idan suhba ta ba- ah, idan ta bayyana suhba ay in afhama suhba ai in afhama suhba in ya fahimtar da suhba wa hataraza bi dhalika an zu at-ta'iyya shikenan ma gashi nan ya togace da wannan maganar da zu at-ta'iya fa innaha la tufhimu suhba domin ita ba ta ba da fa- ba da fahimtar da ma'anar suhba bal hiya bi ma'na alladhi sai tana ita da ma'ana allazi ce fala takunu mithla dhi bi ma'na na sahib haka ba za ta zamanto misalin zi bi ma'ana sahib ba kaga nan sai bai yi hikaya ba sai ya yi irabin na'am bal takunu mabniya bal ita takunu mabniya fi jami'il ahwal وآخرها الواو رفعا wa nasban wa jarran karshenta wawu ne raf'an wa nasban wa jarran نحو جاءني ذو قامة suka ce ja'ani zu qama ai ja'ani alladhi qama ورأيت ذو قامة ra'aitu zu qama ai ra'aitu alladhi qama ومررت بذ- bi zu qama kuma marartu bi zu qama alladhi qama ومنه قوله wanda yana daga cikin sa akwai fadin ashair فإما fa imma mukiramun musiruna laqituhum fa hasbiya min zu indahum ma kafaniya eh fa imma kiramun musiruna laqituhum imma dai mutane ne kiramun masu daraja musiruna masu wadata laqituhum kuma da nake haduwa da su fa hasbiya min zu indahum ma kafaniya to abinda zai ishe ni ya ise wato ya fa- fa- ya ishe ni daga abin da yake wajensu abin da zai isar da ni wato abin da din nake bukata zan samu wajensu wannan yabo ne yayi na'am to ka gani fa hasbi min zu indahum ka gani majrur ce ko ga min din can amma sai waw din ta tabbata ba a ce min zi indahum ba sai aka ce min zu indahum Mm. na'am وكذلك يشترط في إعراب الفم hakanan ma ana sharɗantawa wajen irabin alfam بهذه الأحرف da waɗannan harufai زوال زوال الميم منه wato gusar gu- a, gushewar mim daga gare shi نحو هذا فوه ya ce ka ce haza fuhu ورأيت فاه ka ce kuma ra'aitu fahu ونظرت إلى فيه nazartu ila fihi
وإ- وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا Eh, walfamu haithul mimu minhu bana da kuma alfamu yadda mim ta zamanto bana أي انفصلت ai infasalat ta wato a- a kau- ka- ta zamanto ta kau أي زالت منه eh, ta kauce فإن لم تزل منه fa'in lam ta in ba ta gushe ba daga gare shi أعرب بالحركات sai a masa irabi bil harakat نحو هذا فم ta ce haza famun ورأيت فما da ka ra'ai- eh, ra'aitu faman ونظرت إلى فم ila famin ka gani na'am
أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu na'am daga cikin waɗannan sunaye akwai abun da ahun da hamun kazaka su ma haka suke wato ka- kamar waɗannan zu da famu haka suke wato suna cikin waɗannan sunaye da ake musu irabi bil harakat wa hanun da kuma hannu wan naqsu fi hadha al akhiri ahsanu amma an naqsu shine a share wannan harafin al mulazim lil idafa a fi hadha al akhiri a cikin wannan na ƙarshen hannu ahsanu shi yafi ka ce haza hannuka an ra'aitu hanaka marartu biha wato a- a- a- a- a- akhadtu bihanika Mm. shi wannan shine an-naqs ba tare da ka kawo al-harakat din ba wa fi abin wa taliyaihi yanduru a cikin abu kuma da taliyaihi su ayi taliyaihi da su su biyu da suke bin sa ahun da hamu yanduru menene yanduru din ai annaqsu annaqsu shine ya zamanto ka ce hadha abun hadha abuka ra'aytu abaka marartu bi abika kai masa irabi bil harakat ka share wannan huruf din Mm. wannan yanduru nadir Mm. wa qasruha min naqsihinna ashharu amma yi musu qasru wato su zaman ya zaman to maqsur menene al maqsur al maqsur wanda akhiruhu alif al maftuh ma qablahu karshen sa alif ne wanda aka yi ma na karshen abin da yake gabanin sa fataha to wannan ashharu shi yafi shuhura wato kenan kaga i'rabin da amu da abu da ahu da hamu guda uku ne akwai wannan i'rabi wanda shine al asl i'rab bil harakat hadha abuhu ra'aitu abahu marartu bi abihi na biyu kuma wanda yake ashharu a na biyu wanda yake yafi shura shine alqasr alqasa shine a- a- ka sanya shi ya zamanto maqsur kace hadha abahu ra'aitu abahu marartu bi abahu rabin al-maqsur kenan na uku an-naqs ka yi shi al-manqus ka shafe karshensa ka ce haza abuhu ra'aitu abahu marartu bi abihi to zai kawo mana hadda shawahid na'am
yani anna aban wa akhan wa haman cewa abu da ahu da hamu tajri majra zu wa fam suna gu- suna gudana a magudanar zu da famu alladaini sabaqa zikruhuma wanda ambatonsu ya gabata fa turfa'u bil waw sai ai musu rafa'a bil waw wa tunsabu bil alif ai musu nasaba bil alif wa tujarru bil ya ai musu jarra bil ya nahu hadha abuhu to shine kamar ka ce hadha abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hamuha eh shi yasa yace hamuha dan yana nufin aqaribu zawj yan uwan mace wa ra'aytu abahu wa akhahu wa hamaha eh haka nan wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamiha na'am وهذه هي اللغة المشهورة wai ita ce al-lughatul mashhura ita ce al-asl al-i'rab bil haraka في هذه الثلاثة a cikin waɗannan kalmomi guda uku Wanda- abun akhun da hamun نعم. وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين to ma- a- a- malam a- a- a- ibn malik rahmatullahi alaihi zai ambaci luga wata wata luga guda biyu a waɗannan a waɗannan a waɗan- a- a- a kan waɗannan sunaye guda uku sune wanda na ambata al-qasru wan naqsu وأما هل shi ku hanu فالفصيح فيه أن يعرف abinda بالأسماء yake al- الظاهرة abinda yafi fasaha abinda yake shine fasihu wato fasaha a cikinsa wanda ya dace da ka'ida a yi masa irabi bil harakati zahirati alan nun da harakat da suke bayyana akan nun ولا يكون في آخره حرف علة ya zama kuma kada a samu harful illa a ƙarshensa نهو هذا هن ka زيد ce haza hannu zaidin ورأيت هن زيد ra'aitu hana zaidin ومررت بهن wa زيد marartu bi hani zaidin وإليه أشار بقوله wanda shi- ga wannan wannan ma'ana ita ce ishara ga da faɗin sa والنقص في هذا الأخير أحسن wan naqsu fi hadha al akhir ahsanu ay ahsanu min madha
من النقص
min al i'rab bil harakat daga i'rab bil harakat أي na النقص في هن ai yana cewa an naqsu a cikin hani أحسن من الإتمام ya fi kyau bisa min al itmam bisa cikawa da kawo al harakat Wal- al al huruf والإتمام جائز wal itmamu ja'iz Mm, shi ma itmam din ja'iz لكنه قليل جدا sai dai qalilun jiddan kaga ko a cikin hadith ma ya zo da alqasa an-naqsu din ne fa khudhuhu bi hani abihi wa la taknau a cikin sahih muslim ko wannan hadisin shine aka ce man kabar yana cewa wai ai masa ashariya ko fa khudhuhu bi hani abihi wa la taknau ناو هذا هنوه ta ce haza hanuhu to wannan ja'iz هناه wa ra'aitu hanahu ونظرت إلى هني ila hanihi to kaga wanda yazo a hadith kaga ai bai zo da ya zo da naqsu din ne ko bi hani abihi bai ce hani abihi ba na'am وأنكر الفراء جواز إتمامه shi ko alfarra yayi inkarin ma halaccin ayi itmam din shi ya ce kawai sai an naqsu وهو مهجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب shi kuma maganar farra'u an ruguza hujjarsa a wato hujja ta kafu a kansa da hikayar sibawaihi da ya yi na al'itmam daga larabawa tunda ita kuma luga dama على من- alaman lam yahfaz wanda ya kiyaye hujja ne akan wanda bai kiyaye ba shi alfara wato yin inkari yana da wahala shi isbat da misal ɗaya sai ka tabbatar in kai inkarin abu in kai nafi ya nafi yana bukatan istiqra da zaka samu guda ɗaya ya tabbatar da abin da kai nafi shi kenan nafi in ka ya rushe
وأشار المصنف wato wato abu wayannan duk suna daga cikin Allah Allah al-mabahithul aqliya da muke a cikin usul din nan ba na manta tun muna tun muna aji ɗaya aji biyu na secondary school malaman mu ta mathematics take gaya mana cewar in kana so ka rusa in kana so ka tabbatar da wata ka'ida wata law ta mathematics to sai ka bi dukkan misali amma in kana so ka rusa ta da misali ɗaya sai ka rusa ta da misali ɗaya sai ka rusa ta to wannan shine kaga wannan abu ne wanda yake yana shiga a lissafi aka yi to kuma abu ne wanda yake na logic mantik to amma yana shiga cikin dukkan funun na ilimi na'am shi alfarra'u ya ce babu itmam kwata-kwata yi inkarinsa to an aka samu wanda ya hikaya wani baiti na larabawa ko wata magana mankula ta larabawa ta rusa abin da ya faɗa na'am وأشار المصنف بقوله المصنف يأي إشارة دا فتنسا دا يتي وفي أب وفي أب وتاليه إليه يندر وتاليه يندر يزوى كرشان بيتي إلى اللغتين الباقيتين يزوى غلوغا غدابيو يزوى غلوغوجي غدابيو دا سكي سورا في أب وتاليه أتكين أب وتاليه دا ما سبن سسوسو بيا سوني أخ وحمون فعيد اللغتين النقص to ɗaya daga cikin lugan- lugar guda biyu shi ita ce an eh, shi ita ce an naqsu وهو حذف الواو والألف والياء shine sh- cire a alwawu wal alif wal ya ya zamanto dukkan irabin akan harafin karshe ne kaga sai ya zamanto kowannen su suna ne mai haraka biyu ko abun eh, da ahun da hamun kowanne suna ne mai haraka biyu na'am والإعراب a mai بالحركات mai harafi biyu kai الظاهرة ai musu irabi da alharakat da da wasali wanda yake ba- bayyananne على الباء والخاء akan alba ga abun wal kha ga ahun wal mim ga hamun نحو هذا أبوه وأخوه ka ce haza abuhu wa ahuhu wa hamuha ورأيت abahu wa amha ahuhu wa hamaha na'am ومررت بأبي abihi wa akhihi wa bi akhihi wa hamiha وعليه قوله akan sa ne aka tabbatar da akan sa ne wannan a baitin yazo akan wannan lugha ne wannan baitin yazo بأبيه اقتدى عليه adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam abahu abahu أبوه Mm. in ka ce abahu kai ishba'in hadin إيه.
Eh, kai ishba babu mujibul ishba
تو wa man yushabih abahu أبوه eh a abahu da me zaka sa wawu a bayan fuhu yan cewa kake fuhu ko ka fuhu abuhu kake cewa ko abuhu تو أبوه ai ma shi dake eh harfin da zo kafin hawan يجيب هذا
Ah, kaji ƙura'u za su zo na'am bi abi iktada adiyun fil karam adi ibn hatim ta'i da mahaifinsa ya koyi fil karam a wajen kyauta bi abihi kaga sai ce bi abihi gashi nan ya- ya- a- alba harful jar ko ta kawo jarra akan ab ga alamar jarra nan alkisra bi abihi iqtada adiyun fil karam adiyu da shi yayi koyi a wajen kyauta wa man yushabih abahu fama zalam duk wanda yayi ko duk wanda yayi koyi da ubansa bai zai- bai bai yi zalunci ba bai zama shigege ba Eh, wanda ya yi ya- ya kama da- da mahaifinsa ai yayi gadon kirki wa man yushabih abahu kaga sai ya ce abahu bai ce abahu ba tunda nan maf'ul abahu maf'ulun bihi ne ko na'am وهذه اللغة نادرة في أب to وتالي wannan lugar wace luga kenan annaqsu annaqsu nadiratun kalilan ce kadan ce fi abin wa taliyahi a cikin abun da wanda suke bin sa wato da akun da hamu ولهذا قال don haka ne yace wa fi abin wa taliyahi yanduru أي يندرون ay yanduru naqsu wato annaqsu yana wato yana yana zamantowa kalilan kadan واللغة الأخرى ɗaya lugar kuwa ita ce أب وتاليه a cikin abin wa taliyaihi أن يكون بالألف رفعا ya zamanto bil alifi raf'an wa nasban wa jarra ka kawo alif a halin raf'a alif a halin nasba alif a halin jarra نحو هذا أباه ka ce haza abahu وأخاه wa akhahu wa hamaha ورأيت أباه abahu wa akhahu wa hamaha ومررت بأباه abaha abahu na'am wa hamaha وعليه قول الشاعر akansa ne faɗin ashair yace إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها إن أباها to wannan abaha meye irabinsa Eh?
منصوب mansub saboda sunan inna ne inna abaha ismu inna mansub وعلامة نسبه أه؟ أ- أ- أ- وعلامة نصبه مقدرة أ- الضمة المقدرة على الألف نسب إيه ما ضم- أ- أ- أو إيه إيه إيه أ- عفوا إيه نصب أبا فتحة مقدرة على الألف نعم إن أباها نعم وأبا أباها أبا نبي منين إرابن سميه محل سه نسبة shi ma nasba saboda domin ma'atuf ne wa huwa mudaf ko to wa- abaha na biyun fa Ah? a'a ko ce mun irabin sa jarra ne eh irabin sa jarra ne alamar ita ce kisra muqaddara alal alif Eh, ka gani kun ga ya- ya kawo mana nasba da jarra dukkan su hali daya inna abaha nasba wa aba abaha nasba da jarra kad balaga fil majdi gayataha lallai mahaifinta da mahaifin mahaifinta sun isa wato gaya matuƙa fil majdi a cikin girma da ɗaukaka ma'anin baitin ai ba abu kawai ba gaya ta haɗi ma ita ma ya wata irin wannan irabi gaya ta ha ai ta sun gaya ta ha ba gaya ta yi ha ba eh eh balaga gaya ta fil majdi gayataha bari mu gani me yace a cikin al-i'rab din gayata maf'ulun bihi liyablugh ala lughati man yalzamu al-muthanna al-alif Eh, shi zai zo Mm, ay mansubun bi fathatin muqaddara ala al-alif man'a min zuhuriha at-ta'adhur wa gayata mudaf na'am saboda haka ba ba eh, be- be- a- a- za za mu zo jan irabil musanna irabil musanna akwai wanda yake masa irabil ismil maqsur shi ma na'am
فعلامة الرفع والنسب wal jarri حركة مقدرة على الألف to haraka ce wasali ce da ake kaddara ta alal alif akan alif كما تقدر في المقصود kamar yadda ake kaddara ta a cikin al ismil maqsur wato shine sunan al maqsur shine sunan da ya kare da alif وهذه wal manqus shine sunan da aka shafe masa harful illa na'am وهذه اللغة أشهر من النقص to wannan lugar ta alƙasuru ashharu minan naqsi ta fi shuhura daga an naqsu kuma wacce ta fi abin Hmm?
wacce ta fi zama ma'akula
babu ɗaya daga cikinsu da ta zo cikin ƙur'ani Eh, babu.
ballantana kai amfani da wannan sai dai a ashharu ma'ana ah, wato an- larabawa sun fi saninta an fi samunta a cikin ah, ta ta fi shawahid na'am ita ita a hasan fi al-mu'allif ya ce a hasan a cikin wannaqsu fi hadha al-akhir ahsan eh, wa fi abin wa talihi yanduru wa qasruha min nasbihinna ashharu ashharu yace wa qasruha min naqsihinna eh qasruha ashharu lakin na kasa a hasan ko ko wai a a ba wajen hannu ne wajen hannu ne wannaqsu fi hadha al-akhir ahsan na'am
wa hasilu wa hasilu ma zakarahu to takaitaccen dai abin da ya ambata anna fi abin wa akhin wa hamin a cikin abun da ahun da hamun thalathu lughat thalatha lughat akwai luga guda uku asharuha mafi shuhurarta an takuna bil wawi wal alfi wal ya walya ita ce asalin wadda muka yi wadda aka kulla bai abiyat din dan shi wa irabin thaniya asma'ul kha- sitta wa thaniya lugha ta biyu an takuna bil alfi ta mutlaqan kasance bil alifi mutlaqan wa thalitha Ah, kaga nan Ibn muhiddin abdul hamid yake cewa ah, nusibat ila qaumin ah, min al arab bi ayanihim wa shaharat nisbatuha ila bani al harith wa khutham wa zubayd wa kulluhum mimman yalzi- yulzimuna al muthanna al alif fi ahwalihi kulliha وقد تكلم بها في الموضعين النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من قوله ما صنع أبا جهل وقوله لا وتران, لا وتران في ليلة bai ce lawi traini ba ala hadhihi lugha qala al imam abu hanifa la qawada fi muthaqal walau darabahu bi aba qubais wa abu qubais jabalun ma'ruf sai ce bi aba qubais to kuma shi abu hanifa kaga ko da yake dai yana daga cikin wanda ake yana daga cikin um, lokacin da ake yin hujja da maganganunsu a larabci tunda tabaqat tabi'ina ne wa thalitha lugha ta uku an tuhzafa minha al harfu thalatha a shafe al'ahrufu salasa haruffan nan guda uku wa hadha nadir wa hadha nadir wannan kaɗan ce nadir
wa anna fi hanin lughatayn kuma a cikin han- hannu akwai luga biyu idahuma an naqsu na farko ta farkon su annaqsu huwa al-ashhar shine ashhar shi yafi shuhura wa thaniya al-itmam a lugha ta biyu athaniya al-itmam a cika su bil bil- bil huruf wa huwa qalil wa huwa qalil kadan ne to kun ga wannan mun yi darasi guda asma'us sitta sai ku je ku yi muraja'a ku kiyaye ka'idodin Mm. babu dai tambaya ina jin wadih ko shi dadin sharh ibn aqil sharh ibn aqil yana daga cikin sharhi mai sauki na alfiya Mm, duk da wani lokaci zai shigar da mutane cikin falsafan nahu Mm, amma ba kamar biya- ba kamar awdahul masalik ba na'am na'am wal liliya ka ja abu hanika za'atila gaskiya ne eh eh bari mu kya- mu tsaya anan ai saboda lokaci ya kawo shurutun wannan i'rab din Mm. to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk